Assalamu alaikum masu kalam da saurare barkanmu da yau barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da kowa cikin shirin labaran namu na ranar yau bayan samun horon wata shida a safiyar yau ne aka fitar da sabin garda national bayan horon wata shida da suka samu na shekarar 2021 mukalli karin haske kamar haka allah wata'ala wanda ya gwada mana wannan rana Eh, kun san inda duk muka doki sojawa don mun fara ba su horo akwai lokacin da ya kamata sai mu ga mu yi wagga sallah kamar sallah ita ce karshen ku sun kare wata formation ta mu wadda muke ce ma fcb sai fcb mai kamar eh, nan gane muke koya musu duka martabobin namu na harakar aikin namu kenan kamar yau shine karshen sun kara farmasiyon wadda ake kawo wajen da selection mai ba a ce ba yanzu kuma can gaba in kuma an tada su an kai su wani wuri can ma sai wadanga kuma su kama musu su fara yi wasu martabobi eh alwata eh, kun san ofisiye ne na guard national kuma vraiment yayi lokacin shi Allah sa ce hutawa ce to muka ga mu duka mayyan mu ne suka ga mu suka ce a ah, paske kun san bara bara ma promotion 2020 muka demi wani zarumi shak fa wani zarumi ne muke doka kamar a bada sunan shine bara muka doki shafi eh, da skadron alhaji ibrahim to yanzu kuma bana muka diba cikin mu wanda suka yi rishi don kuwa ne ne ya kamata aka doka muka dibi takardu mai mu suka dibi takardunsu sai duka kamen sun gada mana sun yi abin da ya kamata mai alwatan shine bana muka zaba muka doke shi kun ga iyalin shi sun zo kamar aka doke foto jefami a safiyar yau ne abokan aikin mu suka zanta da ustaz ahmad duba da cikin watan azumi al'ummar musulmai sun fi amfani mata sun fi amfani da hijabai maza kuma sun fi an fi yawaita harkokin ibada inda abokan aikin suka zanta da ustaz ahmad inda ya muna karin haske kamar haka gode ma Allah da ya kaddara muka ga kuma wanga watan azumi kuma muna musulmai ya ba mu abin da ta yi kuɗi ta yi komi na duniya na farko dai tambaya wanda kuka yi muna yi nasiha zuwa ga ɗan uwanmu mutane mata da maza su san na farko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo annabi ne Allah ya ba musulminci ya kamun kuma annabin Allah da kanshi Allah ya ce ma annabi wa abudu rabbaka hatta ya ati ya annabi ka bi Allah duk rayuwanka annabi yana sallah duka wata lokaci babu wata wani ko wata kaza ko wata kaza haka ne sahabbai annabi kenan musulmai waɗanda suka gabace mu sun bi Allah duka rayuwansu mu yau mun gani waɗansu mata in azumi ta zo ne za su sayi hijabi waɗansu maza in azumi ta zo ne za su su dai su ma su saye mi jabba su sa riga da ɗan tasaba wani kuma ya samu wani asiwaki yana burose assalamu alaikum ana sauraron qur'ani masha Allah masallatai sun cika ko ina in azumi ta wuce masallatan nan ba a ga jama'an nan bai kamata ba kar ku mai da kanku ramadaniyun suna mutanen da aka ce allazina la ya abuduna Allah illa fi ramadan akwai waɗansu bayan Allah ba su bin Allah sai watan azumi kar ku yi haka kina iya bar san hijabi ki bar sallah ka bar sallah mutuwa ya ɗauke ki lokacin da kika bar sallah bayan azumi me za ki ce ma Allah kenan mu bi Allah duk rayuwar Allah ya sa mu cika da imani ya sa mun shi bayanai mun shi nasiyoyi mu ɗauka mu yi amfani da sa Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu a yammacin jiya ne kamfanin jigila ta al'iza transport voyager ta kai ziyara a cikin babbar jami'ar abdu mummuni bayan wannan ziyarar da ta kai ma ɗaliban makarantar tallafi ko menene tallafin ta kai musu makalla kamar haka eh, mun zo da farko mu nuna mu ga dan kasuwa na grupa al'iza wanda suka ba 'yan na jami'ar abdu mummuni Eh, gudunmuwa ko taimako za mu ce na bis na safarar ɗalibai don ka muna godiya da sunan duka 'yan lokwal na nijar wanda muke wakilta kuma muna eh, za mu ɗauki wadda dama mu ce ma gwamnati eh, ya kaman ya cika maganganun shi alkawalin da ya ɗauka bisa kan safara 'yan lakwal wannan bisu guda an gode ma wanda ya bada shi amma matsaloli na safarar yan lakwal ba bisa ɗauke maganin shi ba gwamnati ta ɗauki alƙawla shekarun da suka wuce duk shekara za ya ba yan lakwal jami'o'i manya na nijar bisoshi wanda za su safara yan lakwal kenan ya kamata a ce gwamnati ya cika alƙawlan shi kuma muna kira da babban murya ga duka sauran 'yan kasuwa na nijar masu hannu da shuni su zo su kama kamar yadda wanga bayan allah 'yan ƙasa wanda suka nuna kishin ƙasa wani shekaran jiya kuna gani miliyan hamsin da uku ya taimaka mai allah kwal cikin wanga wata mai albarka yau ga yana wani shi ma ya nuna ɗauci ya nuna shi ɗan ƙasa ne mai jin ciwon 'yan ƙasa mai jin ciwon karatu mai zirhin nijar shi ma ya ba da gudunmuwan shi ta grup ta safara eh, ya ba da bis wanda za a ma yan lakwal ɗauniya kenan abin da mu ce sai dai mu ce Allah saka mishi da alheri Allah ya biya shi masu kalam da saurare da wannan muka kawo karshen labaran namu na ranar yau a madadin abokan aiki na da suka dafa min ni sa'atu ibrahim na shirya na gabatar nake ce muku mu huta lafiya masu sana.